tara yaya zai fitar da tsakarsa to ina masu abin nan shi ne aka ce sha shida to sha bakwai za a samu guda shida guda nawa hmm? shida shida sha nawa kenan sha biyu sha takwas babu ɗaya kenan babu guda ɗaya sadaka sai ya lissafa ya gani kowane dai abin da ake bukata shine za ka kasa gida goma kawai haka ne ko ka kasa gida goma sai ka fitar da ɗaya shine ushe.